shugaban kwamitin zaben 'yan majalisa da za su wakilci 'yan kasar Nijar mazauna kasashen waje a Ghana, Dr. Mamman Aminu Amadu Kundi, a hirarsa da muryar Amurka, shi ne ba da tabbacin cewa duk shirye-shiryen da suka dace na tafiya bisa taswira da suka shirya. Ya ce yanzu suna matakin shawarwari ne da al'ummar Nijar a Ghana yadda zaɓe zai tafi yadda ya kamata. Shirye-shiryenmu na kan kama komi na tafiya daidai da taswirar da muka yi, daidai da tsari da muka yi. tuntuni mun samu kayan zaɓe mun kammala eh, rarar basu cikin akwatunan zaɓe mun samu sunayen mutanen da za su tafi cikin rumfunan zaɓe domin su tafiyar da zaɓe eh, kuma duka kayan aikin mu mun tabbatar da sun cika komai na tafiya daidai ba mu da matsala a halin da ake ciki muna cikin eh, shawarwari da dukkan al'umma na Nijar da ke cikin ƙasar Ghana domin mu samu mu shirya mu kimtsa kafin ranar Lahadi domin mu ba su damar su yi zaɓe kamar yadda ya kamata. Dr. Kunde ya ƙara da cewa za a fara kaɗa ƙuri'a da ƙarfe takwas na safe a kammala ƙarfe bakwai na yamma a mazaɓu 113 da ke cikin Ghana. Tun 27,033 da 33 sun ɗauki katin zaben su tuntuni. Eh, a cikin mutum 32,000 da 766 da aka rubuta sunan su tuntuni. Mu a fatan mu a ce mutum 33 nan da suka amshi katin su na zaɓe ya kasance sun zo su duka da fifi sun yi zaɓe. A rana ɗaya za a yi zaɓe kuma insha Allahu a ranar takwas ga wata Lahadi daga karfe 8 zuwa karfe 7 na in insha Allahu kowa zai fito ya je Eh, mazabar shi mazaɓu 113 ke da kwai a cikin ƙasar Ghana domin ya jefa ƙuri'a. Yayin da zaɓe ke karatuwa wasu jam'iyyun siyasar Nijar na shirya gangamin tallata 'yan takararsu. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta shirya taro a birnin Kumasi. A jawabinsa na gabatar da 'yar takarar jam'iyyar a Ghana Hajiya Balki Hamidu Isaka babban sakataren jam'iyyar ta ƙasa Fuma Koye Gado ya yi kira da zaɓi hajiya balki domin kasancewar jam'iyyar ke da rinjaye a majalisa. Da muryar bayan tarayya yau ita ce ke ci. a majalisa ita ce ci a wajen gwamnati kenan da fice kin da za ku ɗauka ku ɗauki da fice da za su zuwa cikin grup kin pendes tarayya cewa da ku je ku ƙara mu ƙarhi ƙarhi ku ƙara mu ƙarhi ƙarhi shine za ya ba da dama wakilanku su hiddo muku ku a wajen gwamnati kenan ka a ɓace ranar zaɓe ka a ɓace a ya ɗauki da fice da ko ya je assembly ba ya zaɓin fana muku komi ba Jam'iyyar Model Lumana kuwa a kasuwar Garba da ke yankin tsakiya ta Ghana ta yi nata gangamin inda ta tabbatar da 'yar takararta Hajiya Aishatu mayaƙi. Hajiya Aishatu ta bayyana ƙwarin gwiwar da take da shi cewa 'yan Nijar mazauna Ghana za su kaɗa mata ƙuri'a a matsayinta na mace. Ghana dai mun tabbata da mutanen Ghana insha Allah yanda 2016 muka samu deputecinmu Honorable Yunus Ali insha Allah 2021 ubangiji Allah ya kama mun kuma wannan gami lumana kuma ya samu dafite wanda zai zama mace wanda tana sai gaban ku a shekarar 2016 ne yan Nijar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da na yan majalisar dokoki wanda ke ba su damar aika wakilai biyar a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 171 za a gudanar da makamancin wannan zaben a ƙasashe goma sha biyar waɗanda suka haɗa da sha biyu a nahiyar afirka biyu a turai da kuma a ƙasar amurka Amurka. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.